Allah ya ce kuma ka tambaye su su yawo an alkaryatin lati kanat haziratul bahr game da alkaryan nan da take daf da bakin teku Allah ya ce su maka bayani labari ne na iyayensu da kakanninsu haka Allah ya fi mun ya fi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zo za ka mai shekin ta sai ba shi labarin kakanka ta wajen mamanka sai ce a tambaye kasan wani Kasan lokacin da ya je waje kaza Kasan san me ya faru ai wannan zai nuna maka manzon Allah ne tun da nan aka yi wanda ta hanyar wahayi ba ta inda zai samu labarin kai kuma tun da abu ne da ya shafi ka da baka so kaga ai ku bara ku tafi da abin da kanku ba Allah sai ce wasu alhum to ka tambaye su anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr game da alƙaryar nan da take dab da bakin teku ɗaya ne daga cikin manyan garuruwan su idi a duna fi sabti lokacin da suke wuce gona da iri game da al'amarin ranar asabar Allah ya rasa musu juma'a suka iri annabi ce mu da aka zaba mana juma'a Allah zai ba mu ita sai suka dauki asabar to shi kuma Allah a sunnarsa akwai jarrabawa asabar suke so asabar suke so to Allah sai zafar musu da asabar sai bar musu asabar da suka zafar makarsu to ɗaya daga cikin dokokin da aka musu ranar asabar ba abun da mutum zai yi ranar asabar ba da ma yi kasuwa ba da ma yi ofis ba da ma yi duk abun da zai yi a ranar asabar to su kuma wannan alkaryar masunta mutane babban sana'ar su kamun kifi saboda a bakin teku masu kifi to Allah ya shigo da jarrabawa tun daga abin da ya zaba musu ba su dauka ba suka zabi nasu to zai sa musu jarrabawa a cikin sa idi ya aduna fi sabti Allah ke lo yayin da suke wuce gona da iri a ranar asabar idda atihim shaitanuhum yawma shirra a yayin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar cunkus wa yau ma layi bai tuna za ta fi duk ran da ba asabar mutum sai ya yi da kere samu na miya amma ranar asabar kifayen da suna bakin kogi a kwakwanci kuma ba dama a kama Allah ce ka ka da bulubu bi makarin su kamar haka muka jarabce su saboda abin da suke na fasikanci wato ka kiyaye Allah Daya daga cikin laifin da za ka yi ka shiga jarrabawa mai tsanani shi ne ka fake da Allah a kan wani son zuciyarka wani ne kaji kana so ka mai nasiha amma gaskiyar magana kana so ka huce haushin ka da mafi ka fake da ayoyi da hadisi to abinda a wannan gaba za ka jarrabawa wala ta ji alula haƙo ba ta da imani kuma ana ce ne karku dinga fakewa da ni a kan rantsu kawai in ba za ka yi ba za ka yi ba in za ka yi za ka yi amma ka saka Allah ya zama garkuwanka kuma ha'inci za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai yi kusuma da wadda aka yi amfani da shi a kansa idan ka je ka gama mutum da Allah ka shigo da Allah cikin sha'anin wani sai ya amince maka saboda ambaton Allah ko haɗa shi da Allah da kai ko ba shi ka ce ka ki biya Allah ya ce to zan karɓi rikicin ba shi ranar kiyama domin saboda kan to Allah sai yi rince su ranar asabar kifaye ga sunan birjik shi ne shura junkus a bayyane a karuwa wa yau mala'is bito na latarfi ran da ba a sabar ba kuma babu kifi matan raba mani haka ne haka ne za ka zo kai ta a abu ba kyau abu kyau abu kyau Allah sai da race ka sai ka shiga kake a wayar kai ma sai ka bude abin da kake zagin waɗancan kake cafa su ne ba mutanen kirki bane duk abin da suke yin kai ma sai ka dogana bambancin kawai kai mutane ba sa garin ka eh, amma allan da ya haramta abun akan waɗancan kai ma ya haramta ma kuma shi kana yi haka ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yablu wannan ya ayyuhal ladina amanu la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum la ya'lamu Allahu wa yakhafuhu bil ghaib Liyalin al'umma ya faɗo min waya. Allah ya ce ya fi Yohana Zina Ahmad ya fi waɗanda suka yi imani da Allah. Layyabulu, wannan kuma na ƙunshi inda na Allah ya jarabci ku da wani abu game da harsawa farauta. Kana nuhu ai dikun walima a zai kai kan dabbobin farauta. ku zai iya kaiwa kan dabobin farauta. Liyalin al'umma ya kafa min bai da don amma aiki a wani tsoron tsakanin da Allah yanzu duk iskancin da za a yana nan a wurin to Allah sai ya kasa tsakani da Allah dama tana kyaman abu ko kuma dama irin mutane ne ya baka shi ke nan sabai an fito an kuma shiga cikin iran kuma ba dama a yi farauta sai ka ba tana zuwa tana ɗan huji jikinta a jikinka in an fita a gira mi kuma sai ka yi sati ma baka kama ba tanaduhu aidikum wa rimabukum Allah ke da hannayenku da mashin mashinku duka zai iya taba ba kuna da na kawai sai ku su sun zo suna kira duba abin da za su san tsinta a tsakanin ku mm. kuma ba dama a kama ba jarrabawa jarrabawa ce shi duk abin da za ka yi kai kawai da Allah da yawa gwamnatocin nan da suka yi ta faduwa suka gagara tabuka abin arziki wallahi suka suke ba da manufa na gyara ba saboda ka idan wannan ya zo suka kafa gwamnati ko suna nema su kafa gwamnati sai a je a yi ta binciko laifukan gwamnatin da ake so a kayan a yi ta fada an ci kuɗin yan fensho an yi menene a'a an danne kaza an saci kuɗin mutane ba tausayin talakawan ya sa ake maganan ba sai dai a samu makaman da za a kada su to Allah zai jarce su in sun zo sai su yi sakan da ya fi na waɗancan ina mutum ya yi sata to kai ma sai a buɗe ma kuɗin a gaban kai a ga dama kai ma farawon ne ko ba farawon bai? haka ne ko ba haka ba to shi ka duk lokacin da za ka yi suka ka yi suka don a gyara ka yi suka don abin ba daidai ba ne amma kar ka fake da dama kana jin faushin a wannan abun kai ma sai a garabci ka da yawa sun kasa ne saboda dama abinda suke adawa kawai neman kayan fadan da za su kada wani ko su yi nasara a kansa ne ba wai hakika tausayin al'ummar ba ne turan da su ma aka ba su dama to Allah shi kuma sai ga yadda su kuma da su yi nasu ba mun karanta kisar su ba Allah ya gaya wa banu Isra'il ku hakuri akwai fatar Allah zai halakar da abokan gaban ku ya kawo ba yanzu da kai fata amalin ku ya kai ya ku jama'a mun fahimta Allah ya ce to ka tambaye su game da wannan alƙarya allati kanat habiratul bahri wadda take dab da cikin teku idi aduna fi sabti yayin da suke wuce gona da iri a ranar asabar ista atihim hitanuhum yawma sabtihim yayin da kifaye suke zuwa musu a ranar asabar ɗinsu shur'an da yawa a bayyane wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba asabar ba kifayen ba sa zuwa kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ki to kamar haka muke jarabtan su saboda saboda abin da suka yi da fasikanci to sai aka dinga shirya da barbaro sai a je a saka a kari idan kifa sun fito sai a je a kafa abubuwan kamun kifin a tsari yadda kifin ba zai iya koma ruwa ba to ranar lahadi sai a zuwa kwashe. ko a sai a tona manyan ramuka wadda kifayen za su shiga in sun shiga to ranar lahadi kuma sai zuwa kwashi ina ba a yi mishi abin da eh, ya hana ba amma daga inda da kayan Allah sai haka mutane mutu biyu wa iskalat ummatun minhum sai aka samu waɗansu jama'a daga cikin waɗannan banu isra'ila suna cewa lima ta izuna kaumanin lahu ne me ku kuka nace kuna wa'azi ma waɗanda Allah zai halakar da su aw mu'azibuhum azaban shari'a ko ya musu azaba da tsanani Ƙalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum Allah ya yattaqun muna yin hanzari ne abin ubangiji wato gida uku aka kasu da masu kamun kifi da waɗanda su ba su kamawa amma sun kame hannunsu da waɗanda ba su kamun kifin su kuma suna wa'azi wa masu kamun kifin to waɗanda su ba su kamun kifin amma sun tabbatar waɗannan masu kamun kifin kankararro ne sun ƙi su yi biyayya wa Allah to sai suka je suna gaya ma masu musu wa'azin lima ta izo na kaumanin lafa muhulikuhun me yasa kuke ta wa'azi kuka damu kanku akan waɗannan da Allah zai halakar da su aw mu'azibuhum azaban shadidan ko ya azabtar da su azaba mai tsanani ranar alkiyama kalu sai masu wa'azin suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yanke hanzari ne a farkon ya san mun baranta shi kuma Allah ka'idar ta kenan in har ana mishi ba daidai ba to ka ce ba daidai ba ko gulma ake yi ka zauna gun, ko baka ce komai ba hadda ka yi biyu ne ko ka hana ko ka tashi amma kana gun a'a yawwa yi eh mana jama'a mun fahimta sai suka ce muna musu wa'azi ne domin shan zai domin ɗaya daga cikin abin da ke dulmuyar da al'umma ya halakar da ita ne a kama barna a dinga barna kuma ku jaba ke kun shi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ya ce na rantsa da wadda ran muhammad ke hannunsa la ta'amurun nabi ma'ruf wallahi ku dinga umurni da yi wala tanhawunna anil munkar kuma wallahi ku dinga hana munanan ayyuka aw la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu ko kuma Allah ya saukar muku da ukuba azaba daga gunsa sun mata da kuna hukun taro gunsa fala yustajabu lakum kuma ba da amsa muku sai daga cikin abin da ke sa Allah ya ki amsa addu'ar mutane duka shine shi ana saba mishi ko kuma ku zaba ku shi لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يقول إن الذين كفروا من بني إسرائيل الله أنجي وأن سككات تجد cikin banu Isra'ila كاذبون ذلك بما أتوا لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وإيسى بن مريم الله يتي الله أنت وأن سك كافر تي دك تكين بنو إسرائيل أحرشا النبي داوود دا النبي إيسى أن مريم عليه الصلاة والسلام معنى الله أنت سو أتكين التوراة الله أنت سو أتكين زبورة للإنجيل النبي إيسى عليه الصلاة والسلام kamar wani ne yace Allah bai sa aka tsine musu albarka yace zalika bima asabu kan ya tajabu saboda sakon Allah su da wuce gona da irin su menene wuce gona da irin su Allah ke kanu la ya hauna? an munkarin fa'aluhu ba sa hana junan su aikata mummunan aiki lai ta hauna a munkarin faru sashi baya hana tashi aikata mummunan aiki labin makaru ya sinamu allah ta cur da abin da suke aikatawa to ɗaya daga cikin abinda allah ke game bayi da hukuma shine ga ana taɓa mishi ƙarshe shi wannan da yake laifi wa allah yake laifi wa dokokin Allah ka da baki kai shigo inda iyayenka yake ma wannan laifin da baka ka da baki kai shigo hmm? da baka ka da baki kai shigo saboda kai yana da cikin khairiyya na wannan al'umma alkhairin da Allah ya zabe ta da shi ya fifita ta da shi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran Allah ummatin mafi alkhairin al'umma da aka fitar don mutane don hidima wa mutane don tsayuwa a kan al'amarin mutane ta amuru na bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda kuna umurni da alkhairi kuna hana mummunan aiki ba karamin abu ba ba karamin aikin alkhairi bane kira zuwa ga kyakkyawan aiki da hani akan mummunan aiki to waɗannan masu wa'azin sai suka tsaye suna yin wa'azi wa masu kamun kifi ranar asabar wadda suke tsare kifin sai ranar lahadi su kwashi sai waɗannan 'yan tsakatsakiya su ba su laifin amma dai suna ganin ai a rabu da su kawai halakakku ne ai akwai mutane mu masu haka ko to kabarin kaɗai ne da su haka suke faɗa limata ibuna qauman lillahu muhlikuhum don me kuke wa'azi ma waɗanda Allah zai halakar da su ai tunda sun kan gari halakar da su Allah zai au mu'azzibuhum azaban shadida ko ya azabtar da su azaba mai tsanani kalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yanke hanzari ne ma'ana muna gabatar da hanzarin mu ne zuwa ga ku. wala Allah ne tabun kuma tayi su ji tsoron Allah su ne Allah ce faɗan ma na su ma bukiru bihi to lokacin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi an yi wa'azi an yi wa'azi sun kangare an jaina labina ya hauna an su Allah ka sai muka tsera ta da waɗanda suke hana wannan mummunan aiki shi kuma Allah ya damu ce matukar za a ritsa to ba za a ritsa da kai ba matukar ka hana eh. an jainar labina yin hauna a nisu shi sa duk annabawa da manzannin na in za a halakar da mutanen sai ce su su fita an daina ladina ya kauna an su Allah ke sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki wa akadna ladina zalamu sai muka damki waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani bi makan yafsun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci falamma atau amma anhu Allah ce lokacin da suka kankare akan abin da aka hana su suka doge kullana da kuma sai muka ce mun kira da tarhasin ku zan rai a kan duka bin rai a kan su mutum na gona kawo sai ga biri ya shigo rushe habiri a cikin gari bai san ɗansa ba ne da eh, labarin na suratul bakar duk birrai Allah ya mai da su eh ne a wata aiki cewa ai waɗanda suka fi kowa lalata su ne wanda Allah ne da su bin rai da aladu to akwai abin da Allah bai iya ba ai babu su asalin bin rai ma na gaskiya da gaskiya ai ba zakin Allah suka yi mai da su biri ba inda ya gada maka yi ma da cikin bin rai yi ka haka ne to da suka yi sako sai aka mai da su birrai ma a tau an nuhu an hukulna da hunkuno kira da tan kasirin da yawa cikin malamai da su suka ce to bangarori biyu allah ya ambata masu wa'azi an daina ne yana hauna a su allah ya ce ya tseratar da su masu laifi Allah ya ce an da su birrai to waɗancan na fiki da suke cewa limata izo na kawo su ba ji labarin su ba to haka aka yi ta tattaunawa waɗansu suka ce su ma an haɗa da su waɗansu suka ce a an dai tsiratar da su amma da tun da ba su yi abin da ya dace ba su ba a yabe su ba ba a faɗi labarin su Allah ya samu dace to sai mu kwana